Khadija babi na biyar tuki yake cikin nutsuwa inda ya kunna ƙira'ar Shak Abubakar adiri cikin suratun Namli har ya iso gida kai tsaye ɗinsa ya nufa A kan wani kujera da aka yi da siminti wanda yake farfajiyar wajen ya hango Sani yana kishin gide cikin takunsa na isa da izza ya ƙaraso wajensa yana ya sa hannu ya ɗaga hulan da ya rufe fuskarsa da shi kai bacci kake min anan ɗan ƙaramin tsaki sani ya yi dole ka ce haka man tun da ka shanya ni anan murmushi kawai kabir ya yi ya shiga falonsa wanka ya yi ya shirya cikin riga da wando wani yadi milik mai laushi ya fito da ya fito da hannu ya yi wa sani alamun ya zo suna dab da shiga fat ɗinsa sani ya ce wallahi kunyan yadda kake sa ni muke ƙarya mamami nake ji haba oga me amfanin ka dinga hana mu fita da kai alhalin mami ba ta sani ba kabir ya ce To wai sani, me za ku tsare min ne, duk abin da Allah ya ƙadarta zai faru da ni, ba wani mahaluki da ya isa ya hana. Ni ka ganni kullum cikin addu'a nake da abin da zai same ni insha Allah, ba abin da zai same ni insha Allah. Ba wai cewa na yi za mu hana wani abun ya same ka ba, amma ai at least za mu kula da motarka dalilin da ya kawo ni garin nan fa kenan Kat ɗinka. Please oga, ka bari mu dinga take ma baya, ko ba komai ai mu zabar da maƙiyanka. Murmushi kawai Kabir ya yi ba tare da ya ce komai ba, suka shiga falon mami. A falon suka tarar da Habib da mom ɗansa tare da mami. Mom tana ganin ganinsa ta ce yawwa, kabir, gwanda da Allah ya kawo ka da kai tun ban fita ba, zo ka zauna a nan. Ta nuna masu gefen da Habib yake zaune. Dan ya zauna yana sunkiyar da kai yana wani Sani ya tsuguna ya gaida su ya fita. Mom ta kalli kabir da Habib da suka yi tsalle-tsalle da ido ta ce, Ko kuma abin da kuka je kuka aikata kenan? Daga tura ku zance sai ku je ku yi rashin arziki, ku je ku rinya a gaba kuna mata dariya da rainin hankali. Mamami da bata san me ya faru ba, cikin rashin fahimta, ta kalli mom. zance kuma nan mutum zance kuma nan mom ta zayyana mata duk yadda aka yi mami ta wuta ta hau fara mami ta hau ta hannu tana salati mai haɗe da dariya ai hajiya dan baki san waye kabir ba ne shi ya sa kika sa shi cikin wannan hidima ai ko da bakinsu ba ɗaya ba ba ne in dai da kabir aka je to zancin ya ɓaci ba abin da ya iya kin gan shi nan sai shirme mom ta ce ai bakinsu ɗaya 'yar wajen aminiya ta ce hajiya sadiya na tura su dama akwai wata ƙawarta kusa da gidansu yarinya mai hankali shine na ce daga nan kuma su ji kabir ya ganta shine fa uwar amira ta kira ni ta take shaida min yadda aka yi tam yadda kuka je kuka yi shiririta haka za ku koma ku je ku gyara sauran kuma in ji wani abu ni da ku ne ta faɗa tana miƙewa bari mu wuce daman zuwa da can gidan yaya yaya ne na ce bari in zo mu gaisa kwana biyu na ji daɗi sosai har bakin mota ta rakota alhaji ya'u ne kanan mahaifin Kabir ne, wanda suka haɗa uba da shi, zaune a Tanka, Meman Falansa. Tunaninsa ɗaya shi ne, ya zai yi ya kawar da Kabir a duniya don ya mallaki tarin dukiya da mahaifinsa ya rasu ya bar masa. Tun Alhaji Mahmud na Abba na raya ƙanin nasa na raye ƙanin nasa yake farautar dukiyarsa duk da kawaici da kara gami da kyautata wanda yake masa sosai ya sha alwashin ganin ƙarshen ya sha kai marayuwarsa hari amma Allah bai ƙaddara mutuwansa ta hannunsa ba. Alhaji Mahmud haifafan jihar Maiduguri ne harkar kasuwanci ne ya kawo shi jihar Adamawa wanda a nan Alhaji ya haɗu da shi da Fatima Fulata na asali ba ɓata lokaci aka yi musu aure don dama a lokacin ta gama karatunta bayan shekaru uku da aurensu Allah ya ba su ɗansu Muhammad Kabir kuma a lokacin ne ya ɗauke ta ya kai ta garinsu Maiduguri don mahaifiyarsu ta ce ya kawo ta ta yi wankan gida a can to wannan lokacin ne ya'u ya nuna sha'awan bin ɗan'uwansa su dawo yola da zama mahaifinsu malam rabiu wanda su kaɗai allah ya baiwa don tun bayan haihuwar mahmud mahaifiyarsu ta ƙara haihuwa ba amma mahaifiyar ya'u kuma tun bayan haihuwarsa da ta ƙarasa barin shi ga a hannun kishiyanta ba, ta masa riƙon ɗan kishiya ba, ta mishi riƙo tsakani da Allah. Bayan sun dawo Adamawa, da shi ne ya sa shi a harkan kasuwanci inda ya ba shi manajan kamfaninsa, sannan ya mishi aure, ya ba shi ƙaton gida, tufa tun da wannan lokacin da Alhaji Ya'u ya fara tashin kuɗi ya ji yana son kawar da wansa don ya mallake duka dukiyarsa kafin ɗansa ya taso. Kullum plan ɗinsa suke kullum plan ɗin ɗin da suke kullawa da matarsa kenan yadda za su kauda shi a duniya ma baki ɗaya. kai ɗan adam Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu idan ka biye masan zuciya to babu abin da ba za ka aikata ba Mahmud bawan Allah shi kuma duk tunaninsa shine yadda zai ƙara taimaka ma ɗan uwansa da dangin mahaifiyarsa ga haka Allah ya karɓi ran mahaifin malam Rabi'u faɗin tashin a hankali faɗi tashi a hankali suka shiga ba zai yiwu ba bayan sati bayan sati bayan da alhaji mahmud bai yi ba akan ya dawo da mahaifiyarsa kusa da shi fiyar ta ita ce ya barta kusa da yan uwanta haka ya dawo ya bar ta sai dai yana yawan ziyartar ta akai-akai kabir yana da shekaru takwas da alhaji ya ba mami ciki da alhaji ya ba mami ciki a yaran da balki matar yawo ta je ta gani ba ƙaramin tashin hankali ta shigawa. tana dawowa ta sanar da mijinta shi kam kasa bacci shawara ta bashi akan su je gidan boka su zubar da ciki sosai ya ji daɗin shawararta ba tare da ɓata lokaci ba washe gari suka je ba aka gama komai boka ya ba su magani ya ce lalle su samu ta abin ciki ba ma za ta sake haihuwa ba iko sai Allah duniya abin mamaki fa bayan kabir ya gama sakandare ne ga abbansa ya kai shi ingila a nan ya karanci medicine a lokacin alhaji ya'u yana da yara biyu aminu da nafisa yawancin idan ya zo hutu a nan yake samun nafisa ta zo wa mami hutu allah ya haɗa jinin nafisa da kabir sosai tun a lokacin duk duk da shi ba wani mai sake da yawa ba ne ba ƙaramin kulawa da gata game da soyayya kabir yake samu a wajen iyayensa wanda a hakan ba ƙaramin ƙiyayya ya ƙara ma kabir ba a wajen alhaji sosai alhaji mahmud ya ci buri a kan tilan ɗansa wani hutun kabir da ya ƙare ne ga abbansa da kansa ya tuƙa shi ya kai shi airport bayan ya masa yan nasihohi da ya saba masa a yaushe in zai koma makaranta suka yi sallama kowa da abin da yake sakawa a ran shi nasa na alhinin rabuwa ga hanyarsa na dawowa ya fito kwanan unguwarsu kenan kasancewar gum ba mutane da yawa kawai ya ji tayar sa ta sace gangarawa don ya ga me yake faruwa kafin ya buɗe motar ya ji an riga shi wasu matasa ne su fudu fuskokinsu a rufe suka buɗe mota suka shiga ɗaya ya zauna gab da ukun suka zauna a gaba ɗayansu suka saita shi da bindigogi wanda yake zaune a gab da shi alhaji aiko mu aka yi mu kashe ka amma kaga mu kuɗi muke nema ba mu idan kaga za ka fanshi kanka da kuɗi sama da wanda aka bamu mu kashe ka Shi kenan, sai mu barka a ka in kuma ba za ka iya ba a shirye muke da mu bindige ka a ga mu tafiyar mu murmushi ya yi sosai sai da haƙoransa suka bayyana ya ce yanzu ni ɗin har akwai wanda na tsunewa ido zai iya ba da kuɗi a kashe ni wane ne wannan don allah ku gaya mun shi. me na ci masa me rayuwata ta tsare masa me yake nema da ba zai samu ba sai an bar duniya da ni ga alhaji kana ɓata mana lokaci da tambayoyi da ba mu san amsoshin shi ba ka faɗa mana za ka ba mu kuɗin ne ko mu kashe ka mu je mu ba mu karɓi shi ga ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce zan ba ku amma don Allah ku gaya mu wanda ya ku tsawa ugansu ya daka mishi ba za mu faɗa maka ba wanda ya turo mu ok to nawa kuke so 50 miliyan a take ya ɗauko cek ya rubuta musu bayan tafiyarsu ya jima zaune a cikin mota yana mamakin wannan abu da daga bisani ya ja motar jiki ba ƙarfi ya nufi gida A fajiyar gidan ya tare da Rajiya'u yana ta lissafi yadda zai shiga cikin ɗakinsa, ya yi ɗauko dokumen ɗinsa da kadarorinsa don jira kawai yake Ga a masa waya a ce masa gashi an tsinci gawar ɗan uwansa ga a firgice ya ƙura masa ido a lokacin da aka buɗe masa get da mota har ya yi fakin ya fito ya nufo shi bai sani ba tsafin firgici don ya gama taƙi ɗin yau zai mallaki dukiyansa gaba ɗaya ya lafiya kuwa da gan kaka murya shi ta katse mashi tunani a ba komai har ka kai kabir ɗin ne eh kawai ya ba shi amsa mu shiga mana a'a zan wuce in ɗauko yara ga makaranta yau direban bayana ya faɗa yana shiga a mota alhaji mahmud ya so ya faɗawa matarsa abin da ya faru sai dai bai san yadda za ta ɗauki abin gudun kar bai faɗa wa kowa ba sai dai ya duɓufa da addu'o'i ba tare ba dare ba rana ya Allah sarki rayuwa duk yadda ka kai ka jin daɗi ko wahala a duniya abu wata rana zai wuce haka duk yadda ka kai da so ko ƙin mutuwan wata rana sai an waye gari ba kanan ko shi ko shi baya nan ga a haka cutar alaji ta kama cutar adali ta kama alaji mamut ya yi jinya na tsawon wata uku sannan ya amsa kiran mahalicinsa. na lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم a في musibati hazi wa khalifini khairan minha abin da mami take ta faɗa tana maimaitawa kenan lokacin da take rungume da gawan mijinta hawa na na daga is akan fuskarsa yana daga cikin wasiya da ya mata kar ta yi kukan da ya saba ma shari'a bayan ya bar duniya mutuwar alhaji mahmud ta girgiza ilahirin garin adamawa da kewayenta don mutum ne da ko haɗuwa kai a hanya za ka ba da labarin nagartaccen halinsa akwai shi da kyauta da sausayawa a ƙasa da shi mai arannan mutanen maiduguri suka iso har da ayye mahaifiyar shi wayyo karkasu kaga koke-koke a gidan yana da kwana uku kan amininsa alhaji jamil ya tafi ingila ya zo da kabir tun a jirgi kabir yake ta yake ta harbawa duk da duk da dabara da tsarin da alhaji jamil ya mishi lokacin da suka shigo gida komi ya gama kacamewa. Hannun Habib abokinsa ya kamu wanda yake da ɗa ma Alhaji Jamil ɗan cikin tashin hankali yake magana. filis Habib tell me me ke faruwa da mahaifina. Ina dadi da mamina. Alhaji Jamil ya riƙo shi ya kai shi har gaban mami. Kallo ɗaya ya yi ma mami. ganin yadda ta dawo ba ƙaramin tashin hankali ya ji fashi ya durƙusa ya kamu hannunta ya kamu hannunta ga idansa sun kaɗa sun yi jajar? mami dadi ne ko shi ne ya tafi ya mutu mami Yanzu dadi ya cikin kuka ta sa hannunta ta rufe masa baki ta shiga masa nasiha ya ratsa zuciya. Sai dai Kabir ya yi wata biyu kafin ya koma da raɗaɗin rashin mahaifinsa. Da raɗaɗin mahaifinsa. Mun dawo kan labarin. Ya jima yana tunani sannan ya kira wayan yaron shi Ila bayan sun gaisa ya ci, ƙila ya ina son ka zo mi magana na ƙarshe a kan yaran nan na gaji da wasa da hankalin da yaron ka yake min wancan karan kuɗi na baku mai yawa amma kuka kasa kashe shi ƙila yake ce kila yake ce da dariya haba dai oga ba kasa kashe shi muka yi ba bam ɗin ne ya yi saurin tashi da motar tun kafin ya shiga amma wannan karon na maka alƙawarin ba za mu samu matsala ba Tufa. wai shi taya ɗan adam zai yi ma wani bawa abin da mahalicinsa bai masa ba ko da yake kuma yana da sanadi ina labarin Dija kuma ku biyo mu a cikin babi na shida na wannan littafin mai farin jini na khadija allah taimake mu ku ci gaba da yi mana subscribing a wannan tashar tamu ta yadda da zarar mun saki sabon shiri da isa gare ku muna godiya sosai